The operation was uh, executed uh, yesterday. It's part of the ongoing operation, especially the air offensive operation uh, being conducted uh, against the terrorist targets within the Lake Chad green fringes. kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya kenan air Commodo iji kulle da ramola ke mani karin bayani bisa wani wawan hari da suka kai ta sama inda suka yi ta ruwan wuta ga 'yan ta'adda uh, a asirin yankin tafkin chadi ya ce uh, bayan da jiragen leƙen asirinmu uh, suka tattaro mana mahimman bayanai dangane da wani babban sansanin mayakan iswap a wajajen dazukan zirin tumbin mai koya inda nan take muka tada jiragen yakinmu samfurin alpha jet suka afka masu. Na tambayi Air Komodo da Ramola ko wani irin barna suka yi wa mayakan na iswap they were able to record direct hits within that location uh, and then the logistics facilities uh, structures shi murgurguza kayakin amfanin su irin su na'urar samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana wato solar panel sannan muka kakkashe mayaka masu yawan gaske kamar kuma yadda muka ga tulun makamai da kuma man fetur din na ta cin wuta. Uh, then the logistics facilities, uh, fuel, ammunition and other things were seen engulfed in uh, huge balls of fire as a result of the airstrikes. A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, irin wannan nasara da sojojin Najeriya ke samu abu ne mai karfafa gwiwa. Da samun irin wannan nasara da kuma fitar da eh, jawabi irin wannan zai taimaka ya karfafa ma sojojin zukata. Win Kwamanda Musa Isa Salman mai ritaya ya ce matakin da mayakan saman Najeriya ke ɗauka a halin yanzu na bankaɗo maɓoyar 'yan ta'adda na iswap da boko haram sannan kuma afka musu wannan dama can shine abin da ya dace shi wannan nasarar sai a ce abin yabawa ne kuma muna fatan a ci gaba da samun irin wannan nasarorin kuma shine abin da kullum muke faɗi cewa eh, ya kamata strategy ya zama cewa akan kai yakin ne ga su 'yan ta'adda kar a jira a ce sai sanda suka kawo farmaki sannan a kora su a'a ya kamata a nemi inda suke ne a kai wannan farin gare su ta haka ne kadai za a iya eh, shawo kan wannan al'amarin ba kawai a zauna ba cewa sai sanda suka kawo fari sannan a kora su idan eh, kaga shi ma kamar yadda shi da ramon lake cewa ya ce air offensive ya kawo farmaki din ko eh. yawa hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria.